ke nake wa kira da matashiyar jama'a sage gaskiya kawai mai ɗacin ta mujallar matashiya tv jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a cikin sabon shirin dandalin kanewood kamar yadda kuka sani shirin dandalin kanewood shiri ne da yake shiga tare da kutsawa cikin masana'antar shirya fina-finan hausa tare da gayyato mawaƙa masu bayar da umarni masu shiryawa har ma da jarumai maza da mata domin wato bayyana yadda suka kasance a cikin masana'antar alabashi su kwatanta yanayi na aikin da suke yi idan har ta kama shirin da yake zurmuku muku daga tasha ta mujallar matashiya a dukkanin ranar asabar a wannan rana muna tare da guda cikin jarumai a masana'antar shirya fina-finan hausa zai gabatar da kansa bayan ya yi sallama a gare <coughs> ya sallama da masu kallon to assalamu alaikum masu kallon mu da wani lokaci sannan kuma ina fatan alkari ga dukkanin kowa masu kallon wannan tasha ta mujallar matashiya tv to masu kallo kamar yadda kuke gani da gani babu tambaya aka ce wato muna tare da ibrahim kesara wani ne ibrahim kesara tarihin tarihinka to tarihi na sunana dai ibrahim kesara comedian mm. wanda aka fi sani da ke kesara tv mm. a a unguwar karkasara aka haife ni a nan ne primary school a nan ne secondary school sannan na koma unguwar hotoro da ke marke kwarai mm. eh, kuwa sannan na tsinci kaina a wannan masana'anta ta kannywood mm. a akalla ba zai iya cewa dai ga lokacin ba an dan daɗe dai shekaru masu ɗan yawa za su kai kamar na to zan iya cewa tun 2012 mm. gaskiya ina cikin masana'antar kannywood yanzu ba zan ce na daɗe ba domin akwai masu shekaru 30 <laughs> a cikin masana'antar to gaskiya ne me baka sha'awa ka kasance guda cikin waɗanda suke masu wasannin barkwanci domin sanya mutane dariya ko nishaɗi gaskiya ne wato sana'ar wasan barkwanci zan ce hausa fim kenan duk dai da dan kwamedi da dan fim ma kusa in ce duk ɗaya ne mm. eh abin da ya bani sha'awa da wannan masana'anta da dai waka nake Mm. kuma waka in ce bidiyon waka album haka eh. ba zan manta ba na yi album 2020 eh, eh, mm. na yi album so a daidai wannan lokacin sai na gane cewar kai anya ba zan koma harkar barkwanci ba wato saboda abin yana dan bani dariya ni kaina idan na sa a waya ina kallo a gida sai na ce ya kamata in shiga wannan bangare nasu na barkwanci hmm. to akwai wani jarumi ana ce mai ayatullahi tage hmm. akwai wani jarumi ana ce mai al'atwork hmm. mun fara da su tun ina tunanin 2019 2019 kenan muka fara wasu 'yan duka haka ana yi ana yi ana yi har allah kama wani lokaci to akwai bangare daban-daban duk da dai ka shaida kana yin waka kai kake rerawa ko kuma a hawa kake yi domin ka fito a ciki bayan wasu sun rera eh to ina shiga studio ina rera waka mm. idan na yi a unguwa wasu <laughs> lokacin sai koma abin ban dariya mm. sai a ce waka gashi ta yi wannan kiɗa ya yi gabas waka ta yi yamma na ce mm. to so duk ran da na fito na ce ga waka ta ina kunna a majalisa ta unguwanni sai a dinga man dariya na ce to ni ba dan me ake cewa dan comedy ba ni ba dan na ce to ba matsala bari mu canja layi mu eh. gani ko wancan layin zai karbe mu mm. ah, shine maka koma wannan harkar mu ta comedy daga lokacin kuma da fara komedi ikon Allah sai na fi burge jama'a wannan bangaren sosai da sosai wanda hakikanin gaskiya ni kaina idan ne comedy na tsaya na kalla a gida mm. ko na tsaya na bi section irin na irin facebook ina eh. ah, whatsapp ah, Eh, me ake cewa ne in instagram mm. in na shiga ina kallo sai in ta dariya in ta dariya sai ga kamar ba ni ba mm. to ah, yanayi na irin waɗannan ayyuka da ake mutum zaka ga wato ya fito a ciki kila wani abun sai ya daddage yake ya fitowa musamman idan aka ce abu kake kokarin yi domin saka mutane nishaɗi ko kuma ka ba su dariya eh. shin kana yin abin ne ya zama jikinka kawai a haka kake ko kuma kana sauya yanayi ne gaskiya domin ka ba mutane dariya to dan masu kallo ma sai ka ba su dariya ne a <laughs> gaskiya ina canja yanayi ne mm. wanda da wanda ya saba ganin comedy na ya ganna a yanzu zai ce kai ko shi ne ko ba shi ba ne mm. domin na canja eh. wani lokaci idan za mu yi harkar comedy da irin su daushe bosho su waye mm. so dan na fito a fina-finai da yawa mm. waɗanda in ka gani za ka ce anya shi ne kuwa akwai wani fim da na fito a mai gadi eh. ne kai na <laughs> sai da na ji gida ne shuru ina kallon fim ɗin a arewa 24 eh. sai na ce to ya aka wannan karakta take hawa jikina wanda ba ma san ina yi ba na lokacin na fito a mai gadi sunana kazakat mm. a daidai lokacin da aka kira ni aka ce kazakat ina zuwa na ce alaji amma dai ba a <laughs> ah, tunda wato tunda wajen ya kanka ya burge ka eh. ai za ka kwatanta wa masu kallo irin yanayin da ka yi a wajen eh. ah, alaba shi ka su zamto kamar kayi musu matashiya a wannan bangare gaskiya ne mm. to a daidai lokacin dai da na fito ina tunanin ni ne mai gadi a gidan alajin alinihu ne a lokacin so ina fitowa aka ce ana kiran mai gadi don yi maza zo bude gate mm. ransa a baci alajin ya fito mm. ina zuwa aka ce kasa card na ce eh alaji ce me haka kamar wanda ka sha giya tafiya kake a na ce wallahi alaji ka san yadda abubuwa suke kasancewa wato jiya na sha wani magani na mura na kuma kwana ina bacci alhaji shi yasa kaga na taso a cikin nauyin bacci ina fitowa alhaji wallahi naga kana bin gizo ka dan canja min kamanni su a duk lokacin sai lajin <laughs> aikin ba mamaki ba kila bayan an gama dauka sai da yi dariya eh, a lokacin ana daukan kawai sai fashi da dariya sai ce da Allah a canja domin shi idan ya kalli ido na wani lokacin ina ba dariya eh. dan idan na fito a karakta ko ina na saka maka wando mm. akwai wani wando da nake sakawa irin katan nan eh. da rigar kwamedin da wani katan carbi to za ka dinga ganin shi ma akwai wani series na fara sunan shi dan gwangwa mm. duk mutumin da yake bibiyar shafin youtube dinmu yana shiga zai ga wannan fim mai suna yan gwangwa ake sara eh, masu kallon mu kada ku manta kuna kallon shirin dandalin kani wadda muna tattauna da ibrahim ke sara guda cikin jarumai a masana'antar shirya fina-finai musamman bangaren wato ban dariya ko sanya dariya ko nishaɗi ko kuma a ce barkwanci a ah, kunci tarihinsa a takaice da kuma yadda aka yi tsinduma ko ya kasance a cikin wannan masana'anta za mu karɓi sabon talla idan muka dawo shirin zai dora. ku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauki a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron kawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye ma'aikatanmu a shirye suke domin gamsar da da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da ƙwarewa. Sabon tsarin zai ba ku damar tallata hajar ku a cikin sauƙi domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma. To ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauƙi ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na Amincin Rediyo. Muna muku barka da zuwa sashin tallace-tallace na tashar Aminci rediyo. Tsarukanmu kamar yadda aka saba tsarika ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu. Shirye-shiryenmu masu tarin eh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi. muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi maka shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu kofar mu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwabar riba. Hakan zai kasance ne bayan kun tuntuɓi sashen kasuwancin ƙawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishin mu gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France Road a kanan dabo ko a lambobin wayar mu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. masu kallon mu mu da dawowa a shekaru sama da goma mm. ko in kusan goma ko goman ma da ka shafe a cikin wannan masana'anta mai mm. ka fara tsundumayi a ciki ko kuwa ka fara fitowa ne a mai tun farko ito kamar dai da na gaya ma hmm. a da ne na fara waka ne ita kuma waka hmm. a lokacin allah bai zan ci abinci a bangaren ta ba hmm. saboda ina yin bidiyon waka ina kuma zuwa studio a rera waka so a daidai wannan lokacin da na ga al'amarin wakar kamar ko in ce bai karbe ni ba ko dai allah ya canja min da yanayi na drama na koma harkar fim comedy to a daidai wani lokacin shine Allah ya canja min yanayin sana'ar tamu to da yawa za ga duk waɗansu da dama idan suka shiga za ga suna da manufa ko dalili na shiga su masana'antar mm. Mm. wasu su ce sun shiga don su yi kuɗi wasu su ce a'a suna kawai suke so su wasu kuma su ce a'a burinsu kawai su kasance suna sanya mutane farin ciki wanne ne naka bangaren a ciki to gaskiya ne a duk sanda na kalli kaina a wannan masana'anta ko in ce tun bifo na shiga mm. na shiga masana'antar wuti ne don in sa mutane farin ciki in sa kuma mutane nishadi in sa mutane dariya mm. domin duk mutumin da yake kallon kwamedi nawa da namu mazance tun da ba ni kaɗai nake fitowa ba mm. hakikanin gaskiya muna sa mutane farin ciki bila adadin wanda tun a iya comment din mutane wanda ka burge mu muna godiya masu ɗaukan nambobin mu su dinga kiran mu dare safiya rana mm. suna cewa allah ubangiji ya ƙara basira allah kuma ubangiji ya ƙara ɗaukaka mm. domin kuna burge mu kuna samu nishaɗi kuna samu farin ciki to buri na tun a iya nan ya cika to akwai abin da kake son ka cimma a nan gaba eto eh ina so in cimma wata nasara wace ce ita babban nasara ta ita ce a ce yau ga shi mun zama manya-manya a ɓangaren ba da dariya a faɗin najeriya gaba iya wanda za ka ga akwai wanda za ka ga ana yi wanda ba da yarenmu ba mm. ah, turanci ne ah, yarabanci ne mm. a ah, duk 'yan kwamedi ne wanda idan suna yi mm. za ka ga kalla ake yi wasu ma ba sa iya buɗe sound ɗin magana su ce sai sun ba mutum dariya ta saƙon magana da iya motsin jikinsu suke ba da dariya wato mu kanmu muna addu'a allah ubangiji kai mu iya wani lokacin wanda da mun fito mun tsaya mun kalli mutum da ya kalli mu zai yi dariya mu shine babban burinmu a duk lokacin da aka ce za ka yi abu domin sanya mutane dariya kuma ya kasance abin nan ba na mutum ɗaya ba ne ba ila akwai mutane da dama waɗanda kuke ayyuka mm. da wane ne wanda in kana aiki da shi zaka ji cewar eh ka fi samun sakewa kuma ka yi abin da ya kamata wajen ganin ka sanya mutane nishaɗi haka ne eto eh ina da abokan aiki mm. da yawa mm. waɗanda da akwai wanda ake kiransa da al'atwork mm. na yi kwamediddika da shi da yawa akwai wanda ake kiransa da aitilai tagi mm. eh, na yi kwamedi da su sosai amma ina kwamedi eh. ina samun sakewa in yi dariya mm. ko in yi aikin kwamadin yadda ya kamata yadda zan ba wa mutane saƙo mm. na nishaɗi yadda za su nishaɗantu akwai abokin aiki na wanda ake kiransa da hafizu uba official e wannan gaskiya na samu jituwa mai karfi da shi wanda mun ce mun saba yawanci ma a duk kwamedidika na na yanzu sai ka duba kwamedi sama da guda ɗari mm. duk da shi za ka yi ta ganin mu muna motsawa mm. e. to akwai kalubale da ka taɓa fuskanta a sanadin wannan aiki da kake E to gaskiya ne na taɓa fuskantar wani kalubale wanne ne shi na je aiki jigawa ina yin wani series film mai suna dan gwangwan mm. wannan series film din dan gwangwan din ya kai ni nan kaduna ya kai ni zaria mm. na je bauchi sannan kuma na je jigawa mm. to a jigawa muna cikin yin aikin series film din dan gwangwan sai da muka je muka kafe kayan aiki mu mu da abubuwan aikinmu da yaran mu da wanda muke aiki mm. mun shiga wani irin jikin dangakara. Eh. irin kasan ƙauye <laughs> akwai gidan ƙasa akwai dangakara. Eh. to ni fim ɗina gaskiya na ƙauye ne na je na fara sai mai gurin ya zo gidan mm. yana zuwa sai ce suwa nan haka kuka zo ko tara mana mutane a ƙofar gida aka ce yan wasan hausa ne yan fim ne ba na son fim a nan ku tashi ku ban mana guri wallahi ba za ku yi mana fim a nan ba yan iska shogu <laughs> abin nan ya zo min na eh. na ji ba daɗi mm. sai na duba na ga mu da muke masana'antar da kullum burinmu ya za a yi magamanin nishaɗantar da mutane mhm. ba su farin ciki to ba a bukata an ce ba a bukatar mu yan iska ma ku tashi ku tafi haka muka tattare kayan mu gari ba namu ba maga mm. kuma wannan location din daidai saitin gun inda muke so mai aikin nan ne zai ba mu wannan abin da muke so so bai ban mu mun yi ba haka muka tafi muka kara dawowa kano muka zo jikin katangar depot allah ya taimake mu sai muka ga iyaye design a garin mu ma akwai inda ya kamata mu yi abin mm. kawai sai muka yi a nan so wannan shine kalubalen da na dan fuskanta na bacin rai mm-hmm. amma tun da nake yin harkar da duka na da yadda nake tara mutane miki ko ka bata mara a lokaci daya mm. ba zan ji damuwar abin ba zan kautar da shi da yake ni mutum ne mai son farin ciki da nishadi bayan kalubale ba a rasa nasarori da mutayen yake samu duk kankantar mm. lokaci haka ne bangaren nasarori ba to a hakikanin gaskiya mu dai mun samu nasara mm. kuma nasarar da muka samu a harkar comedy sai dai mu ce na yi wa allah godiya domin shi iba mu dama har muka kai wannan lokaci a wannan nasara da muka samu tun muna ɗanyin comedy shot bai fi minti uku hudu ba mm. har muka koma muna yin series comedy minti ashirin minti talatin wanda a yanzu haka ma mun samu wata nasara mai karfi wanda gidajen talabijin da yawa suna sassaka irin ayyukan da nake mm. na series comedy dina mm. wanda har Allah ya kawo ni wannan gidan talabijin mai albarka wanda ya samu ne karɓo a faɗin duniya gaba ɗaya wanda ana kallon sa sosai yadda ya kamata har aka yi inviting dina har na zo har nake yi wa mutane bayani irin nasarar da na kowa ko a yanzu gaskiya na samu nasara sosai mai karfi menene fatanka a nan gaba kasancewar har yanzu wato ko yanzu ma aka share fage eh. ah, na ci gaba ko da aiki ka'in na yau. to yanzu nasarar a ah, in ce fata na akan wannan ayyuka da muke yi yanzu mm. to akwai fatan da nake yi da Allah Ubangiji subhanahu ta'ala dafa mana akan wani aiki da zamu fara mai suna inspector sadiya mm. inspector sadiya mm. matace 'yan sanda nake so zan fara haskata wacce za ta fito a jaruma jajirtacciya wajen eh, wannan rayuwa da muke ciki ta harkar eh, miyago shaye-shaye da wasu abubuwa mm. da yake fuskantar kalubale a kan kasar nan ta najeriya mm. wanda za a ga mace ce take jajircewa take da jarumta wajen kama 'yan ta'adda da kuma waɗanda suke masu laifuffuka waɗanda suke shaye-shaye da wasu dai abubuwa dai tunda an ce mai laifi kowa ma da kowa mm. wanda za a ga ƙoƙarin wannan ta fim din allah iya da ina fatan Allah Ubangiji ya ɗaukaka wannan fim ya samu nasara da karbuwa wadda duk duniya za a san cewar an yi fim na gaske a cikin wannan fim na Inspector Sadiya. Menene saƙonka ga masoyanka? To, saƙona da masoyana ina muku fatan alkhairi kuma ina godiya da irin yadda kuke kallon mu a dukkanin yadda shafukanmu na eh, chatting muna yawan ganin comment din kuma suya muna godiya ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah ya mu tare da ku sannan kuma kuna da yawan son ku ji yaya za a yi a baku nambar nambobin nambobin waya mm. to an bayar da wani lokacin ana hana kamaci <laughs> sai ba ta ka ta kira ka ta ce wai wa da wa kake waya ka fara mata ƙarya kana dan so kai wallahi to da yake dai ban gane ba da Allah da wa kake waya waye kira ka sai ka fara to to to kaga in baka haɗu da dan abin nan ba sai ta zabga mamari ka kasa <laughs> to kafin kai sallama ga masu kallo za ka ɗan musu wani yanayi domin ka ƙara saka masu kallo dariya mm. ta yadda za su wato yi tunanin bari su je su ci gaba da kallon ke sara a shirye-shiryen da yake na ban dariya. Eh, alhamdulillahi masha Allahu. tunda Allah ya riga haɗa mu da ku a gidan wannan talabijin to ba za mu fita ba sai mun haɗu da ku a bakin gate <laughs> akwai wani sako ƙato wanda zan jinka muku eh ku ci gaba da kallon mu a tashar mu ta Kesare TV <laughs> da kuma tashar mujallar hawa tashiya to yawa to sakon nan nasa sai ka adana shi <laughs> suka zo suka yi danda zuwa nan <laughs> sai mu nemo ka a wannan lokaci za ka sallama ga masu kallon mu zuwa nan gaba alabashi bayan kun fara wancan aiki hmm. mu sake gayyato ka tare da waɗancan ayyuka ta yadda za mu baje wa masu kallo kolinsa sai ka sallama ga masu kallo to assalamu alaikum masu kallon mu to in Allah ya yi an fara haska fim dinmu na inspector sadiya domin kun ga ɗan gwangwan kun ga ke sara ɗan gwangwan a lokacin da ake rate buhun nan na gwangwan kun san duk inda dan gwangwan yake dai <laughs> shi dai ana ba a rasa shi dai da dan dan <laughs> dauki wasu abubuwa dai ba kan fa kuce zakin ku nake yan gwangwan <laughs> tun a lokacin da nayi aikin fim din eh. gaskiya ina ganin comment da yawa eh. domin a lokacin da nake rate buhu eh. in saka katon wando cewa nake yi matacciyar mota a kawo mu siya budurwar da ba ta da miji ko kuma wata 'yar karamar bazawara a kawo mu siya <laughs> ah, masu kallon mu ah, sai mun kara haduwa a daga gaba to ke sara muna godiya sosai da fatan Allah ya mai da kai gida masu kallon mu shirin dandalin kanewa da kalla da muka tattauna da Ibrahim ke sara wannan lokaci da fatan za ku ci gaba da bibiyar mu domin kallon shirye-shirye da muke kawo ku daga mutallar matashiya a madadin waɗanda suka sada mu da kuwa ahmad mutula ibrahim amina tayar muhammad aisha muhammad ibrahim aisha abubakar ganga da nura sabbatu sunana abubakar mutula ibrahim nake cewa mu haɗa mako mai zuwa idan allah ya kai mu a cikin wani sabon shirin na dandalin kani ba dandalin kani wata